to masu dawa daga wannan hutu na rabin lokaci kada manta dai muna tunawa ne da ranar kansa ko cutar sankara ko daji ta duniya a irin wannan rana ta hudu ga watan biyu na shekarar bature kuma muna tare da manyan baki kamar da yadda muke ake biye da mu a cikin wannan shiri din to tambayar da zamu so mu kara ga dr hussein magaji shine dangane da abin da ya shafi daukar ita wannan cuta ko kuma da ke mun yi tambayar kafin mu tafi hutu amma zamu so mu maimaita ta shine dangane da abin da ya shafi daukar ita wannan cuta din ta hanyar zamantakewa da mai ita shin akwai hakan ko babu na lallai kamar yadda aka sani akwai cututtukan da akan iya kamuwa da su amma ita cutan abin da ya shafi cutan kansa ko cutan ciwon daji ko kuma a ce cutan eh, wanda ake da hausa ba a daukanta mm. don kana tare da wanda yake da shi ko don misali wani ya je yana jinya mai irin wannan cutan ko kana eh. zama tare da shi ba zai zama cewa ka dauke sa ba hanyoyin da ake yawan daukan su ne cewa wannan hanyoyin wannan abu wanda aka bayyana eh. ko na sha ko irin wannan abubuwan haka ne amma hanyar auratayya misali hanyar haɗakar abinci da cokali gila guda ɗaya ko na abu duka wannan ba hanyoyin haɗuwar kamuwa da shi ne. na na abin da shafi hanyar auratayya kuma ta sha bamban da ya zai ya shafi zamantakewa da ya shafi zama da hudda da wanda ke da shi shi kaga auratayya kukan haɗa abin da ya shafi jini ne tsakanin ma'auratan biyu ma'ana kaga misali zaka samu cewa akwai cuta ne wanda yake matan ko da baka da shi ko misali zaka samu mata tana da shi mm. cutan kansa to shi namijin kuma misali bai da shi kuma da yiwuwan ya iya kamawa saboda mm. cuɗanyen da suke tare da ita shi yasa ka samu cewa shi ma yaran abin sa zai yake kamuwa da ita saboda jini ya hau so kaga akwai wannan mm-hmm. canjin eh, abin da ake samu saduwa mm-hmm. amma don zamantakewa da yake mm. in ba mutum yana shan irin wannan abubuwan da sauransu ba mm. bai haifar mai da irin wannan tsananin numfashi rashin iska a waje duk ba matsala ba duk wannan bai haifar da ko tari ko atishawa duka ba ya yada ta na ita bai daga ciki bai daga cikin abin da ke haifar da ita amma in jini dai zai haɗu to ana matsala in jini da ma abin da ake wa mukanin da jini da isu irin wannan kayan shaye-shayen da ake magana mm-hmm. to shine yake yawan haifar da ita misali irin wannan mara ita ya dauka mara ita ya dauka da shi irin wannan abin shi ba abinci ci mana dai na fahimci ka akwai shawara kenan ma'aurata kafin aure ya zama na an yi wannan test din kenan na haka ne ko da wani ma'aurata dama shi ana buƙatar mutum ya je ya guji ko da shi gwajin dama kamar ma'aurata ba wai ana nufin cewa gwajin kansa bane kadai wata ana gwaji ne gaba daya mm-hmm. na jikin dan adam wanda zaka samu cewa ma'aurata za su suna so su zauna ya zama sun mm-hmm. gina ziraansu ne sun gina mm-hmm. rayuwarsu ne so kuma zama ne wanda yake ba irin zama na moto ba mun hmm. haɗu mun kai tasha masauka ba zama ne wanda yake fata sai dai wannan to za ga ana bukata a je a yi gwaji kuma gwajin ne zama da cewa ba an yi gwaji ba ne na kan cuta ɗaya hmm. wanda za ka samu cewa da yawa an ce a je a yi gwaji ba wai a makan maganar cutan kansa kaɗai ba watan da yawan mutanen ma an ce a je a yi gwaji na ma'aurata hmm. ana gwaji akan abu ɗaya ne shine kan gwajin cutan kanjamau shine aka fi ba da kama amma abu ne shafi shi gwaji idan ka ji duk ana yi gaba eh. da har cutan ita kansa din ta shiga ciki haka ne to wani ne mu kyale kaka ka huta sai mu koma wajen malam abdurrashid kila ma dawo haka to malam abdurrashid dangane da abin da ya shafi maganin ita wannan cuta din za mu so mu ji daga gare ka to masha Allah to maganin kansa ko hanyoyin da ake bi domin magance wannan cuta idan an tabbatar da ita mm. kamar eh, matakai ne guda uku na farko akwai amfani da magani hmm. na biyu akwai amfani da eh, eh, fiɗa wato surgery mm-hmm. na uku akwai amfani da abin da ake ce ma radiation radiation therapy da hausa ke a radiation radiation ne a amfani da eh, ban san ya za a ce mashi ba na'urori ne ake amfani da su wanda suna fitar da kamar wasu ka ga suna fitar da akwai abin da ake ce maka kamar ultrasound haka radiation da ake ce mashi eh, kamar a yanzu abin da muka sani wanda ya kama da appendix irin tsakoyi ake cewa ko abu wanda ake yanke to kusan yanzu aka yi amfani da na'ura wajen narkar da su to to eh. ne abin da yawa to makamancin haka yawa makamancin ba sai an yanka mutum ba wannan na amfani da na'ura eh. sai zama an narkar da su kamar wata na'ura ce haka wadda kamar in ce ta gashi ana mm-hmm. amfani da ita sai ya zama ta yi amfani an yi amfani da ita kamar an gasa su waɗannan kwayoyin ko kuma wannan tsiron na kansa wanda ya fito sabo sai a amfani da ita sai ta kashe mm-hmm. su waɗannan kwayoyin kansa ɗin kamar gashi kamar in muka ce masa kamar na'ura ce ta gashi amma gashi ne wanda mafi yawa ya fi kashe su kwayoyin kansa ɗin yana taɓa su sauran jiki mm. amma dai mafi yawa yana mm-hmm. kashe su abin nan din kansa din haka ne so wannan guda uku kenan eh wannan su ne kamar matakai guda uku wanda kuma kowane ya sha bamban da dan uwan shi kamar magani kaga ya sha bamban da fiɗa mm. eh, da kuma shi gashi wanda ake ce ma radiation akwai gashi wanda ake ce ma gashi kamar physiotherapy to ba shi ba kuma mm-hmm. shi wannan eh, radiation dai ne shi na musamman dai ya haɗu da shi zai gane menene yawa eh. eh to sannan kuma akwai yiwuwar wani lokaci a amfani da ko biyu daga ciki ko uku daga ciki ko ɗaya daga ciki ya danganta da ina ina ta kama mutum da kuma wane ne ya fi dacewa a mai amfani da shi hmm. alal misali idan muka ɗauki ah, kansa kama amfani da magani wajen yin amfani da ah, maganin kansa kamar muna da nau'o'in magani kala-kala misali akwai maganin da za a yi kamar abin da ake ce ma hormones kamar sinadaran jiki kamar wanda ya shafi kamar abin da ya shafi eh, na mahaifa da sauransu to za ka ga ana an fi yawan amfani da hormones ne wajen magance wannan abin nan din so ɗaya kenan wasu kuma za ka ga ana amfani da su ne waɗanda za su kashe su ma cancer cells ɗin cancer cells ƙwayoyin ita cancer yawa ƙwayoyin cuta cancer ɗin akwai kuma misali wanda za su tsaida su girman abin nan misali ta fito a wani guri hmm. wanda kuma eh, girman ta zai ya zama haɗari kamar na kwakwalwa ɗin kenan da yake eh, girma eh. so in kuma ba a tsaida shi ba to zai zama mm. ya abin nan to sai zama mafi yawa ba wani lokaci ba warkar da shi ake yi ba mm. sai a ba da maganin da zai tsaida eh, girman ita kansa din dalili da yake sa ake wannan shine mafi yawa zaka ga maganin da za a ba da. Mm. wanda zai kashe kwayoyin halittar jikin mutum wato cells na jiki to zaka ga magunguna ne masu karfi to saboda a guje ma side effect wato abinda eh, za su bada kamar wasu kamar misali yanzu in ka sha magani hmm. to kila za ka ji ko harasuwa ko wani abu eh. to hakanan nan shi ma physiologically na jiki eh. suna da effect akan wannan to saboda karfin maganin to eh. sai zama an yi daidai da shi wanda ba zai koma bata ko kuma yawa ya shafi wasu wuraren da kuma lafiyarsu lau ba so ɗaya kenan na biyu kenan na uku kuma akwai magungunan da za a yi amfani da su wanda lallai za su kashe su hmm. cancerous tissue din gaba daya ya zama sun mutu an warke eh, to duk da dai ya danganta da wani irin mataki ita cutar ta kai da hmm. kuma ina ne ta bayyana so wannan su ne matakan da ake bada magunguna ne dai masu karfi wanda kuma ana bada su sannan kuma yanayin shansu ya, ya bambanta ana badawa kala-kala da kuma hmm. eh, inda, daidai da kuma wurin da ya kama da kuma matakin da ita kansa ta kai sannan kuma in muka koma batun fiɗa wato sajiri shine akwai mafi yawa in ta kama wani wuri kamar misali mata wanda ta kama nono hmm. ana yin fiɗa kama daga a cire misali akwai abin da suke ce malomb wato ta danyi ɗan tsiro ɗan karami eh. kama daga a fita a cire shi da kuma a yanke nonon baki daya wanda ake ce radical mastectomy eh. wato za a cire dalilin da yasa ake irin wannan radical mastectomy hmm. shine eh, ita kansa tana da wani abu guda shine lokacin da aka sa abun aiki hmm. ko wani abu aka taba ta to tana ƙara yaduwa musamman in maliginan kansa ce wato kansa hmm. mai yaduwa ko kuma mai haɗari eh. to in irin ta ce lokacin da aka sa wani abu kamar ko wuka ko abin nan ko kuma aka buɗe ciki misali aka taɓa ta to akwai yiwuwan kuma ta yaɗu nan da nan ta yaɗu so shi yasa sai aje duk inda kewayen ma da bata taɓa ba da inda ta taɓa da abin da bata taɓa ba duk inda ake tunanin zai yi ta fita mm, eh. to sai a kwashe shi gaba ɗaya. sai ya zama an rabu da ita da fatan cewa ba za ta samu daman ta yaɗu abin nan eh, ba saboda an cire ta yawa saboda an cire ta to shi haka shi ma kamar misali akwai wuraren da ba zai yi a yi ai hakan ba eh, ai haka ba kamar misali in ta taba kwalwa kaga kwalwa ba zai yi a kwashe kwalwa gaba ɗaya ba to sai dai a dan ko dai a bada magani mm. ko kuma a in yar karama ce wadda kuma su likitoci su suka fi mu sanin me ya kamata a daidai wannan lokacin kamar mm. neurologist da sauransu eh. su za su ko kuma oncologist kamar wanda suka yi karatu a bangaren kansa na musamman ana ce musu oncologist to mm. su za su diba su ga me ya kamata su yi a daidai mm, lokacin da kuma menene best treatment dinta mm-hmm. so wannan bangaren sajiri kenan sai kuma bangare na uku shine radiation shine kamar yadda na ce ana amfani da shine a gashi a yi eh, meke da suna a kashe waɗannan ƙwayoyi su ma ya danganta da wani ɓangare ne na jiki ta kama mm. su wannan radiation ana amfani da shi ne zama shi wannan cancer cell kamar su ne target kamar su ne hadafi eh. kamar su kaɗai ake so a kashe tunda misali musamman in bata yaɗu ba ita kansa mm. ɗin ke to lokacin da bata yaɗu ba kaga su kaɗai za a so a kashe misali in suna a guri ɗaya eh. to za a sa shi sai zama daidai wannan wurin kama ko haske ko a kan gashi daidai mm. wurin sai zama waɗannan cells ɗin kaɗai za a mm, kashe to lokacin da aka yi wannan to zai taimaka sai zama su waɗannan ɗin sun mutu mm. kuma mutum ya samu lafiya sannan kuma shi ma zai zama kaman dos ne kaman mataki mataki ne shi gashi ɗin yawa eh kamar a ce ko so biyu ko so uku ko kuma a yawan shi ma akwai matakin da ya kamata a bada ko yawa ko da yawa ko ɗan kaɗan mm. ya dai danganta da ita girman kansa ɗin da kuma su matsalolin da mutum yake tare da ita da kuma ina ne ta kama sannan kuma misali akwai inda in ta kama wani guri kila ma mm. sai an yi an cire gabaɗin kamar misali wajen sajiri kamar mm. misali in anta ne akwai abin da ake ce ma transplant wato a samu wata anta ta wani mutum lafiyayye sai a a sa mashi misali ko dalilin ya mutu ko wani abu haka nan koda mm. ko wani abu yawa a canza mm-hmm. so irin waɗannan abubuwan ana iya yi yawa saboda kansa ɗin wanda zai yi kenan wanda kuma ba zai yi ba kaga ba zai yi ba kamar mm. misali huhu mm. kaga huhu ba za a iya canza shi ba so kaga mafi yawa sai dai a yi ƙoƙari yadda za a canza ita ita a tsaye da maganin a tsaye da kwayoyi mafi a tsaye da ita yaduwar kansa ko girmanta da sauransu mm, so mm. waɗannan dai su ne kamar matakai wanda ake bi domin magance ita wannan eh, cuta ɗin malamuna godiya sosai bisa wannan bayanai na hanyoyin magance ta kenan bisa ga wayanda suka kamu to kamar yadda bayani din ya gabata kamar wanne ne dan fi sauki-sauki da dai a bisa bayanin ka za gane wanda ya fi wahala zai fi jan kuɗi kila mm. wajen magani din to shi kamar maganin kansa ba za a ce ga wanda ya fi sauki ba ko abin nan kamar mm. mafi duk aikin lafiya akwai abin da mm. ake ce ma side effect da kuma abin nan da kuma mm. abin da ake so a samu eh. kaman eh, intention kawai akwai yana tare da side effect in ke so in ce in magani ne akwai illa abin da zai iya bada wanda ba shi ake so ba haka shi ma kaman surgery. misali eh. fiɗa akwai yiwuwar ya zama an yi an samu wasu matsaloli haka nan shi ma radiation din so wani lokaci in ana batun kuɗi ne da sauransu to mm. ya danganta misali sai dai an je asibiti yawa sai an je asibiti yawa kamar misali liver transplant kaga wani aiki ne na musamman inda ma za a yi shi ba ko ina za a yi shi ba mm. haka nan shi ma maganin tunda akwai magunguna ne na kansa amma saboda ko kyansu ko mm. saboda mm. Eh, amfaninsu mm-hmm. ko kuma saboda abubuwan da ake haɗawa da su domin a fitar da wannan maganin to mm. sai ka ga magungunan suna da tsada kila ma mm-hmm. inda mutum za a yi mashi aiki ne ko fiɗa kila mm. ka ga bai kai haka ba to ba za a ce ga takamaimai menene tsadansu ba ko menene sauƙinsu ba mm. a ya danganta da menene da komai mataki mataki ne da kuma eh, yana kasancewa abin nan daban-daban to muna godiya sosai bari mu kyale ka kauta za mu koma ga dakitan wilaya tv hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa